الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله خيارا وقعودا إن الصلاة كانت على المؤمنين bayani yadda ake ake kalla lokacin ko lokacin tsoro wannan aya tana da dangantaka da wancan bayani فإذا قضيتم Idan kuka كنت كما صلى wajen yaƙi ne lokacin tsoro ne ko a gidajen kuri fasukurullah ba ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ambatu tahlili tasbihi tahmidi takbiri shi yasa da an yi sallama annabi sallallahu alaihi wa sallam da kake yana ce الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا إله sannan ya kama a tsakanin sannan ya yi waɗannan tasbihohi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha bayan an gama salawatul ba wani abu ne da musulunci ya matuƙa sarki a lokacin ya yi ne ko lokacin tsoro ne ko ana zaune a gida ne wannan yana da ma'anar ayar da take cewa faƙi za a fa abuka fa sako ga mila rabbika a da an ce assalamu alaikum kamar kana zaune a barwashin wuta a tashi ba da wasu abubuwa da ake so ka yi wanda za su kama maka taimako nan da nan ka samu gidan aljanna daga ciki akwai waɗannan askarun annabi ya ce wanda iya da wani akan talatin da uku kuma ya cika tattare. sai dai in bai mutu ba aljanna in ko ya mutu ba shiga ko kuma sai in ya mutu ba imani Allah ya sa da yiwa zuwa ba ta Allah قياما وأما شاء الله kuma harshen shi kowane lokaci yana cikin ambatan Allah wasu qu'udan in zaune kuke ba ambace Allah shi yasa shi bawa nagari bai zagi bai habaici bai wani abu wanda yake mummuna ko da an bata shi daga subhanallahi alhamdulillah kuma abin ba mai daɗi ba ne sai ka ji yana inna lillahi inna ilaihi ya Allah ka kiyaye mana ala junubikum hatta in kuna kwance kun kwanta da sunan Allah ku amma Allah ku kiyaye kun ga hatta kwanciya ko illahi lafi akwai kwanciyar da annabi ya ce kwanciyar yan wuta ne kwanciya wannan don san addinin musulunci ba abin da ya ba da ciki kifa ciki haka kwanciyar yan wuta ne haka annabi ya ce shi kana kwanciyar yan wuta bai ba zama a nan idan tsoro ya gushe zuciya ta nasu aka samu sukuni ba yaƙi ba tsoron ba a filin salata da ta kai da sallah kamar yadda Allah ya umarci wanda yake wajen yaƙi shi ba shi da wani ƙa'ida zai iya yi a tsaye zai iya yi a zaune zai iya yi a kwance zai iya yi ma a kwance yana jin ciki alhamdulillah rabbil alamin Allah ko yana gudu yana harbi yana sallah kuma nan ne jini ya bata sallah a wajen yaki ko jini na zuwa kana sallah haka za ka yi saboda addini ya yusuru wa shari'atu ba abu mai saukin addini ba ba ba la yukallifu Allahu إلا وقع وما جعل عليكم في الدين من حاج فإذا كما أنتم فأقيموا الصلاة إقامة الصلاة malamai suka ce ma'anarsa ta yi a kan lokaci sannan ka kiyaye sharuɗan sallah ka cika hukunnan sallar ka cika farillan sallar sunnoni da mutahabbai ka nisanci da abin da aka hana mai sallah ya aikata bi ma'ana ka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallu kama ra'aytu sallah ba ta irin wannan sifar ba amfanin ta madaki amfanin ta kuma ba a ga tasirin kaza ga masu sallah ya sa masu guda guda a sallah za ka ga da su daina karya ba su daina zulma ba su daina saka ba don mafi yawa za ka ga ba su da kamun kai don inna salata tanha an yi fahasha wal munkar ita sallah hatta alfasha da munanan isa ma in ka kiyaye ta kamar yadda Allah ya ce inna salata lallai sallah kanat alal mu'minina kitabun mawquta dole ne farali akan mu'mine kuma an iyakance lokacin yin sallah dole ka yi a lokacin da aka ce idan kai sallah ba lokacin da aka ce ka yi ba ka wanda ya saba ma Allah kuma yana iya kansa da kowane irin bala'i Allah ya kare an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ayyul a'mali qala as-salatu li ba. wani aiki ne ya fi kowanne lada wajen Allah annabi ya ce ka yi sallah a kan karin gabarka lokaci na yi ka tashi wannan mata muna da sallah ba kowaccen mu take ji an kira sallah ta tashi nan take ta yi sallah ba da yawan mu muka yi sakaci yi sakin, sai kaga an kira sallah ba mu tashi ba ana sallah ba ma yi a a gama duk masallaci su gama sallah muna zaune muna tankaɗe to Allah zai tambaye ki tankaɗe ne da farko a lahira wallahi komin iya shi kanki da riganki da sankaɗanki da fitar da tsakuwa daga cikin ƙwaya idan ba ki da sallah mai kyau Allah ba zai buge ki ba duk kika kai da gwaninta wajen tuka tuwo tsakaninki da miji bai taɓa ƙorafin guda ko wani abu mai kama da haka ɗanye-ɗanye ba biyan da kika kai da iya kada miya kullum kamar za a ke yatsa in ana shakka yi ba zai amfani ki ba kin ba ki yi sallah ba waɗannan ayyuka duk suna amfanin zaka domin ɗa'a ke. kuma ɗa'a da miji biyayya ne ga Allah in dai a abin da Allah bai hana bai to amma su sallah manya ne jiya muke cewa ita ake so na hisabi ya sami mata an gaje ko Allah ya taimake mu gaba daya mu ci gaba ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما سبحانه وتعالى yana shiryar da mu akan muhimmin al'amari ولا تهموا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون سبحانه وتعالى شيء ولا تهموا kada ku yi rauni kada ku yi rauni ya karai ibtigail qawmi wajen neman kafirai a fagen fama ku kansu komin yawan su komin makaman su ko kuna tare da taimakon Allah haka kan zuciyar wani ya tare kuma ba yaki ba ne duk wanda ya shige shi komin makamin shi wallahi ba daji da haka ta'ala ce in ta kunu ta alamuna idan su waɗanda kuke yaƙan zarafin da kuke yaƙan su kuna jin ciwo ma'ana kun faɗa cikin tsanani ko wahala fahimmahum ya lamuna to ai su ma suna da wannan matsalar na tsanani ko wahala idan an yi misharaka yadda kake jin zafin tsaron takobi haka kafiri ke ji Ba shi dai an yi tsaye da ɗaya to akwai inda kuka tsere masu shine watan juna min Allah ma la yarju ku kuna fatan nasara daga Allah kuna fatan kyakkyawan sakamako daga Allah domin wanda ya jihadi in dai ya yi fi sabilillahi mai biyar da al'amarin ya kasance ko da shi ya kasance dama ya tsayin biyu ne ko ko dai a yi nasara ko a yi shahada to kowane ɗaya ya samu Allah ya kira shi ihdal husnayn ɗayan kyawawan abubuwa biyu za mu ba su in an yi nasara ga ganima ga aljanna idan an yi shahada nan take za a so mace ban zubi za a shiga kwashe zubi saboda haka su kuma gajirai ba su da ɗayan biyun nan sai takaici sai wahala sai fadawa cikin halin kakani kai wa kana Allahu alima Allah ya zama sani ne ga dukkan komai don haka ya san abin da zai amfani su hadiza ya kuma san abin da zai cutar da ita ku ji nauyi in Allah ya sa doka wallahi amfani ku kuma kin bi cuta zai same ku na haka kun kenan abin da ya shafi ku abin da ya shafi ku abin da ya shafi 'yan uwan zamanku ku bi dokokin Allah game da su ba a sa dokokin ba sai don ya amfana da ku ba don ya cutar da ku ba wallahi da aka ce ki ma mijin ki da wallahi ke za ki so cin gajiya kawai sai ki ku da shi ki mashi tsaurin huhun goro ba inda zai kuce mai saboda biyayya haka ji abokan shi suna gwaba mashi ai dai ka zama ta mata magana ta ce hajara an magana hajara hajara hajara ta shanye ka eh ta shanye ba hajara ta san kan ne tana da biyayya kuma zuciya na son mai kyautata mata tana kin mai munana mata ko dabba ce wallahi kake na mata nan da duk ta samu sa'a ta sauke ka sai ta nuna sama sannan ta ya da ƙasa ta sa ka zo ta soke amma sai ka ga wani ya ɗauki manya-manyan macizai wani ka gan shi da zaki saboda kyautatawa hakima kuma da abin da Allah ya yi akwai hikima Allah shi ne mafi gwaninta a dukkan al'amura ku ji abin da ya ce ku yi aiki da umarninsa اللي فينشي خلفا فتبقى شريعة الله آدليني بازيت شو كتبوا نعم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ayoyi suka ji gaba da bayani inna an karna ilaikar kita mu ne muka saukar maka da wahayin alƙur'anin nan muka ba ka littafi alƙur'ani shari'a ce alƙur'ani rahama alƙur'ani babban falalar da Allah ya yi mana kyauta alƙur'ani Allah ya yabe shi inna hadal يا سبيل التي هي أقوم ويبشر المؤمنين دون da ya rike alƙur'ani to ya rike abin da ba zai taɓa rufa shi ba balantana ya kai ƙarfi ɗaukakarsa kenan damajarsa kenan zaman da kenan kuma samun tsirar sa gobe to Allah ya ce mun saukar da shi bil haqqi da gaskiya ni wallahi tabbas wa bil haqqi anzalna wa bil haqqi nazal mun saukar da shi da gaskiya kuma da gaskiyan ya sauka domin a tsaye da shari'a ta gaskiya agala wanda za a tsare ma kowa haƙƙi ba za a kwace kayan mai ƙarfi ba kuma ba zai yadda a danne mai neman ba a zafuwar islam an nasu amamahu tsawariya ka asnani mishki duk al'umma da masu kudinsu da talakawansu da sarakinsu da waɗanda suke tumasanci a fada da manyansu da ƙananansu da matansu da mazansu a gaba ga Allah a addinin shi duk abu ɗaya ne ba wanda ya zo kowa ana ba shi haƙƙinsa gwargwadon yadda Allah ya ba shi litahkuma bainan nasi an saukar da shi ne don ka yi hukunci tsakanin jama'a ba an saukar da shi ne a yi ko a yi laya ko a yi tsafi da shi a ce ga wannan ki ki haɗa da ayin Allah a rubuta a ce yake je ki sami jinin al'adarki ki bari sai ya sha iska sosai ki kwabin ne a ɗaura laya da shi أين الإسلام إلى مسلم ألقى القرآن يشكرنا أن يكاتب أن يكاتب ما يهكا إن بيتوب با فبكى حقيقة جهنم باكي يا الله فشرية دوان بيتوب ba kare mana imani sai alƙur'ani an saukar da hukuma bainan nas in ka yanke hukunci tsakanin mutane idan an samu sabani tsakanin mata da miji kowa ya yi bayani alƙur'ani zai yi hukunci idan an samu sabani tsakanin ƙawa da ƙawa kowa ta yi bayani alƙur'ani zai yi hukunci haka dai haka dai haka dai bima a Allah kuma in za ka yi hukuncin ka yi da abin da Allah ya sanar da kai ba da san zuciya ba ba da san zuciya ba Allah ya ce to ko babanka ne ya laifi sai ka hukunta shi a matsayin ka na alƙali ko mamarka ce za ka hukunta kuma ko wanda ya kashe babanka ne in shi ne da gaskiya ka ba shi gaskiyan shi komi da muhalli wala ya jiri man na kushana a nufauni da Allah ya rabu eh, wa Allah ya ce kada kiyayyanku da wasu da ana ku ku masa adalci ku masa adalci shi ne ya fi kusa da kusanta ku a kafin masu tsoron Allah kenan ba a hukunci da molanka ba a hukunci da na ga ya dace ba a hukunci da a gani na ana hukunci ne da abin da Allah ya sanar da mu wala ta kullil kha'inina hasima kuma kada ka kuskura ya zan kana kare mai laifi kuma ka kai na yi laifi shi yasa aikin lauya yake da san ya yi kisa ka san ya yi kisa kuma ka zo kai ne wai za ka kare shi to ka ga a nan ka haramu la ta kun lil kha'inina qasima amma an cutar tattafi an ci mashi dukiya a nan ka zo ka kare shi sai inda ka ya kare Allah ka yi mana taimako. Wasu da Allah duk abin da kake so ka yi ko ka yi duk ƙoƙarin da ka yi wajen yin daidai ko ka Allah ya gafarta saboda kullu bani adama a fasar ayyukan hasani na tawwabu dukan mu masu kuskure ne yayin cikin mu wanda in sun kuskure suke duba Allah ta ba mu ka kuma haɗa da mu da kuma mu masu mantuwa ne yanzu wanda sun sun manta aka tunatar da su ko suka tuna sai su gyara dukan ma'ajizai ne inda gajiya wanda ta bayyana muka samu tallafi sai mu tashi mu samu kamala dukanmu muna faɗa da alatsi ne ma shaidan ne yanzu shaidan zai zo ya sa maki wani abu a zuciya wanda ga shi ne ba ya ga ɗan mutum ne ma har ta rana na yake kuma wallahi kila ma bai san da ke ba amma shekan ya nuna miki yanki da shi na kan a rana na yake kun gani ko ke kenan da duka irin wannan yana sa mai ta istighfar mai ta istighfar kuma ko mun karkata ba wannan shi istighfari jari ne sai Allah ya azurta ka sai Allah ya ba ka ƴaƴa na gari sai Allah ya tsara maka lafiya da ƙarfin jiki da Allah ba wanda yake son waɗannan abubuwa a ta istighfari da kun tsaye wa rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا دون ما في استجدار الله ينفع الأول ruwan السماء zai wadata za a ba ku ‘ya'ya na gari ba barayin talatalan makota ba. Za a ba ku kuɗi arziki mai suna arziki ba kuɗin jinkin ba. Ga kuɗi yunwa ciwon yunwa ya kama wa mutum ya ci. Ga kuɗi mutum ya sa riga ana ganin gadon bayan shi ta fashe. da kuɗi idan ya shiga gidan shi ya tsaya sakan gida na titi na kallon shi wannan kudin yana da amfani Allah ya raba mu da wulali da duka sakamako ne na istighfari wata aya ta ce wa yazidukum quwwatan ala quwwatikum inna allaha kana ghafurun lallai Allah ya kasance mai yawan gafa a dai zan mai da'a ki zan mumina mai da'a ki za ki samu Allah mai yawan gafa ma kuma mai yawan jin kai ga masu yin na Allah ka gafarta mana da ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما سبحانه وتعالى sake dawowa ne da ce wa la tujadil an alladhina إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما ولا تجاهل يا رسولنا صلى الله عليه وسلم ويا أيها المسلم ويا أيتها المسلمة تجبا كاريا حتى دور حكومة كنا jayayya عن الذين يختانون أنفسهم kan waɗanda suke yogama suke hajjintar kayoyinsu ta je ta yi gargaɗi ke kina in kuma ki kare Allah ce sa'a ta yi sata kina kokarin ki kare kalla yadda kuke kawa ko kusanci na zumunta ta yi laifi ta yi laifi ki bari na laifi shi ne da majalta shi ne ɗaukar da ta zai amma ka ga mai laifi ka san ya yi laifi kana kokarin ba shi kariya Allah ya shiga ba in Allah ya lalle Allah subhanahu wa ta'ala la yuhibbu bai kauna mun kana tawwala wanda ya zama mai yawan nayi shine hawa sai ga ke mubalaga normal kalma din shafa'in من كان كائنا من كان خوالا الضعيفنا يفيد التكثير كثرة الخيار يوم هاجر إن الله لا يحب من كان خوالا أثيما kuma mai yawan shafa da ubangiji mai yawan laifuka mai yawan zalimi Allah ya kare يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا wato nan ne imani ke aiki ko rashin shi Allah ya ce munafukai kajinai kowa ta saurara ta ji Allah ya sa ba wanda zai shiga cikin ya shakku na minan nayi suna kuya su shiga lungu su shiga ɗaki su kulle kofa su kaskitila su saki labule su fada a suna kuya su don girman Allah don girman Allah kun taɓa bai mun da ta zo da sarari ta tafi don su iyayen ta na gari su kai da gari abu yi. take su ya take yi a yi da su gangalar ya tana cikin wanda za ke gurma ta koma sai ga wanda za ta ke gulman da ta shigo za ta ci gaba da tana cikin wani mai satan kudin miji a gaban su sukan da kudin miji ma ai ganima ce dan na ɗauka sai ne ba miji na ne ba ba ya gaya miji ke kuwa Allah ya riga ya ce kina da haƙƙi ki mallaki shi, yana da haƙƙi ya mallaki naki lanu jali nasibu min maktasabu wa lin nisa'i nasibu min maktasabu saboda haka in ya saki kuɗin ki Allah zai mishi misali in kika saci nashi Allah zai mishi misali to dan Allah sun taɓa ganin mace mai satan kayan miji a gaban shi tana zarewa sai ya fita tana na ta ɓaci kuma ya zo ya hannu a ta tare tare ana gobe kunya ana naka manta da hanka Allah ya girma ya bai ya sahuna minan nasi duk wani abin ya sai daga an ya ba a so a gani kafin a aikata shi wani lokaci ma in ɗakin saurayi za a shiga sai an duba nan an duba nan ba a ga mutane ba sai ka ji an yi wani tsinke an yi wani shillo an shige in za a fito a yi ta leƙawa to su fito ba kowa ba a gaya muke ba kowa ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان يا داكي أينما كان إلا هو za ku iya shiga ƙarƙashin dutse a ƙasa ma ku shiga. Ku ɗaga dutsen ku na ko kuma ɗan tashi ku shiga da Allah ya ke ku sani inda kuke da abin da kuke yi. Aina masara ne, kuma yi lalle ruwan da ba na ainihin yawon mai kuyama. Ranar jakin da kiyama aka za su zo a yi musu galla-galla. Oh, bidan gala rana kaza a wata kaza shekara ta kaza a waje kaza sai rungumi nuni ba ke sake faɗi ba hannu ya ce ni na tarbo bayan kirji ya ce ni ma na manna har baki ya ce hannu na tsotsi shi to shi kenan ya kika gani runguman mubi fa ta kwaje kun ji ta kwaje ta rage na shi kuma daga yau ko ki tuba ko ki ci gaba Allah yana da azaba daidai da zunubi Allah ka kare تستحقون من الناس ولا يستحقون من الله أما تسني باكي يقول مع الله waye zai koya ma Allah ya yi abin da Allah ya yi babu yasa ake cewa idza ma kalau kadda'a yawman fala taqul kalau walakin qul alayya ajibu fala tahsabanna Allah yaquluka ajran walau anna ma tukfi alayhi yamin in kika ganki ke kadai ba mai gani Ko ki taɓa tunanin ba mai gani ki ɗauka kuma haka yake akwai mai tsaro eh, kamar ma kina titi ne za ki aiki ta titi ma ɗin buya ne ta titi yanzu ma ta mun na kana gidanka kana haka ana ɗaukar hoton ka hmm? kana gidanka kana ana ɗaukar hoton ka ya sa manyan manyan hotel ribin asirin da kake ta addanci Allah ya suna shan duk wani ɗaki ko ɗaki ana rikodin din duk abin da ke aukuwa a ga an yi waya ko da haka da za a yi saka a nan kawai za a ce wacce rana ce iyakan abin da za a tambaya wacce rana ce sai a sako bibiyar alkawalin sunan na ranar sai ka ga mutum tsoron tsiri yana zata shi yasa idan ka ɗauki matar banza kuka tafi sai kuma matar banza kika haɗu da ɗan banza miji da komai kai ni dai wannan abu yana ɗaure min kai To ko namiji dai da matarsa ya je ya gantali wallahi dan ne nan kana mace mace da mijinki da komai a ce wani ne za ki je a kai ki gobe wannan abu da nauyi wallahi da mijin zai ci ya je ya yi bincike ranar da kika ce za ki je dai da mama ne kika je in ya gano zai fi wallahi za su fita mashi bidiyon in ba ki sani ba za su fita mashi bidiyon wai tsoron tsoron kenan ya wannan aiki ne tsoron tsoron ke da Allah ku min gabin ɗin shi za a yi in sa mata ce in gobe ka ce na a ce abin da kike yi ke nan zuwa maza ake kashe hotel ta ce ni Allah ya kiyashe ni mai gida in ba kai ba ai sai rani ya ba na son munafiki kina zuwa sai a ku ta zo zauna mai gari sai ba in zuwan ki reception ana ɗaukar in daga waje ka kuma shi ba ɗaki lamba nawa kuka zauna wani hira kuka yi wani ciye-ciye kuka yi da shaye-shaye a zuwa lokacin da kuka yi zungar ana himma a kan ziya in an yi himma a kan ziya in ba a matsiyaci ba ke himma a kan ziya da matsiyaci da matsiyaciya suke da himma a kan ziya da jama'a tun a duniya kun ga abin da ke aukuwa ko ka samu da'irin mace ta yi ta gare ka ta yi kasan mata wani lokaci wallahi wani bawan Allah ne amma sai ya fada karfin shekaru ita ce kuma shekaru ya yanzu abin da mata ke yi kenan sun gama yaudaran shi ta har zama ba shi da hankalin shi ya yi abin da shaidan yake farin ciki ita kuma tana nan ta jasa da sobe billahi da zikuwa ta naɗa duk abin da kuka yi da yama ita yar iska ce ba ta da kunya saboda haka ka zama saniyan tatsa ka zama ne ne saniyan tatsa sai kun gama shagalinku ka sallame ta ka tafi dama ai an canjin lambobin waya za a rinka turo hotuna ana shafi sai ta turo masa ga duk abin da ya kai. ce da Allah wani ɗan lalura ce ta miliyan biyar ta taso a turo mun maza maza <laughs> tsumi tsumi kenan ɗan nema ka mai tsada in lafa kamar hajiya haka suke yi yanzu yan miliyan biyar za ka tuho kafin an jima in ba haka ba duk duniya za ta gamu a yadda abin yau ba yan iska ba ce ita ta damu ka je wani ragul na makarkata yana don Allah ki yi haƙuri wallahi zan saki Allah ga miliyan ɗaya ke ya sai Allah ya kawai ai da gani na ta san na fi miliyan to duk sanda ta ji tana bukatan kuɗi sai ta ce zan saki ko ka sako in ji alat ko in saki ko ka sako ko in saki in na kai da kunna azimi in ji ba su ma samari haka ke mata ruwa. In je kin saki jiki, wai ke kin samu kunshi a'a shagen zamani bayan duk yana nada abin da kuke yi billahi labi ko aure kika yi in yi nishadu sai kuma muke sai ki zo halin da kike wallahi ke yake so ko ya saki abin da suke yi kenan su ma Hmm? wanda an kai inda ba ku zato a komi na daki za a iya sawa sai akwai bayarwa wallahi wanda zai rikodin din duk abin da kuke yi a gaban riga saboda haka ki a hankali ga kiyama nan ya zo mu zuwa raga-raga wai kin saki jiki wai ke ai ba kowa to ga nan Allah yana nuna muku aya aure nawa ya lalace a irin nan an saki ko ya nemi ta zo gab da aure taki, ya sako bidiyo da lafiya kin zo mun yi sallama ce ta bai fa za a zauna mana ka a ah, mun dade muna daurawa ai ki zo kawai zaman ki lafiya ne mu wallahi ba ta je ba sai ya saki ko ya tura ma angwa eh wane a to ai yin lalatacce ne na lalata ne iya mata yanzu ba kawai shagali suke so a je a yi ba wani kuɗi ne suke cin mashi to za ka ci banza ne ka tashi a ai wallahi yanzu ba a cin banza a allo saboda haka ya nade sanda duk yake son ki sai ce wallahi ki zo kawai ran nan kuma ba maganan ya ba ki kuɗi sai ne za ki lallashi in Allah ka yi haƙuri mama ta ce ta tsare ni tana ba. zan san yadda na yi na fito ya kai ki fito jama'a kun yadda ake walakanta ɗan adam shi ya sa ba a inda ya kai ma Allah ta a kwanciyar hankali ibn tsayin, Allah ya ji kansa ce dantalin lokaci ɗaya yakan ja maka baƙin ciki da musibar rayuwa gaba ɗaya. na lokaci ɗaya. zai haifar maka da bala'in rayuwa gaba ɗaya to ko tuba kai in dai kana da imani ko duniya ba wanda ya sani sai Allah kuma wanda kuka yin ma ya mutu wallahi in imani ya matsa ka san da duk ka tuna sai ka kasa bacci ko wannan bai ishe ka ba ana gaya muku kuna ku kyale mu mu shakata a shaƙe gidan yarinya doluwa wa wuya Allah ya shirye mu subhanahu wa ta'ala ya ce wala yastahquna min Allah wa huwa ma'ahu Allah na tare da su da sa. su zai bayyana lokacin da suke bin dare suke sullama kirci suna zakar da ma la yarda min alqawli abinda Allah bai yarda da shi ba na munanan zartuka na kirkiro kici da kutun wila da ƙoƙarin zagon ƙasa ga musulmi da musulunci kan Allah bima ya amalu na musibawa lallai Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance matsayi kuma ilimin shi ya kewaye komi ya mishi komi ya san jiya daidai da yadda yake sanin yau abin da za a yi gobe ma haka yake sanin shi wannan shi ne Allah yin fi shai an auka kuma kalimar lafiya Allah ka ba mu ikon aikata ba haka ba ne na'am to Allah ya biya ma mamanku bukatar ka da kai Allah sa ka haddace alƙur'ani ta fi rayuwa ne Allah ya sauƙaƙe miki na ku da tsari ya fi shi wahala kuma Allah ya ba da 'ya'ya na Allah ya saka wa da alheri Allah ya ya kara ya yake yi bayan wata biyu sai ya rasu kuma ba a san daga yin da za a yi. Fasahar a wanda ya yi na hallakar wani, da wannan ya yi kisan kai. Kawai abin da za a duba da zangen ne ko da kusa. a kisa ɗaya kuma da za a yi bai mutu ba amma yana kwance yana jinya dalilin gujewa inda zai shekara yana jinya ya mutu wannan dai shi ne ya kisa a inda ba za a ce ya kisan kai ba bayan ya yi jinya na tsawon lokaci ya wanke shaf ya koma ayyukansa na yau da kullum idan wani ciwo ya zo za a ɗauke shi sabon ciwo ne ba wancan ba Allah ka kare Allah ka kama da nan yau ne ga yaran da yake kullum yana jima'i mai Allah ya kawo shi Allah zo nan zo gani yawwa bismillah barakallah ka san ina mu dole, wane ne ka taba gani shi a ina in ka gani za ka gane shi shi ne wannan ma ai dole yaro ya yi shirki wannan wane ne shi kuma ka san shi wane ne ɗan imamu lokaci ne ko ɗan shi ne ko yawwa ya yi daidai eh, ya yi daidai nawa wane sunanka abdullahi adinan adinan jikan adanani ɗan suwai ba wato sun san cikin 'ya'ya da jikokin annabin Allah da kuma yi akwai abinama. Eh, ya sa suka ji masu waraɗi suna yi wannan ne, suka ce jikan abinan ɗan suwaye ba. Da shi abinan shi ne kakan manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallam na can sama. wanda in ka bi sahihin nasaba za ta kai ka gare shi shi kuma yana cikin jikokin annabi Ibrahim wanda yake ya fito daga gidan annabi Ismail kun san da aka zo da hajjara maka da ɗanta Ismail jariri ne nan ya bata kai ta mashi magana yi kowai wajen ta bai ba da yake mumina ce ba ta ɗan da hajiku ba da ke mutu a zalimi Inda ta san mata ke zaune da shi ba san da mata su san san darajar mutunci yanzu ko kana tafiya hatta na zuwa sun ta tashi da yadda zai da ce da ma wani ba kai ba malaman zamani to a yake muku gwaninta wani ne kiri kiri malami zai muku gwaninta wani ne shugaban limaman karamai mai kudi zai muku gwaninta yadda ta tafi zai ta ce kudin ka kudin banza kuma ciwa a ciki fa ke wadata turmiye shi wani tsafaukaci da shi shi gaba ko ka ta samu daraja mai yawa ana mun kila a dalilin kawo kuke sakunan amma da yake su sun san darajar mutu da ta ga ya ki waigowa sai ta ce Allahu amaraka bi hadha Allah ne ya umarce ka ka kawo wannan nan ka sai ya gina kai sai ma an sa da baki da abokan yanzu da yawan sun kuka yi mamuji magana ya an samu ku da ka walakancin banza wato ban yi sama a yi mun magana ba ba mawuyin ibin na ji ne ke walakancin banza kana dabda da ce mashi ɗan banzan ne wanda ya fi jefa ya ce walakancin banza a kan ya ƙarisa ya ke ɗan banza a ne mai kwanci da ya gata kai ne sai ta ce idan layi zai yi na tabbata Allah ba zai zo da samuwa ko ne ne suka zama da shi ne ya haifi ɗaya cikin ɗayan shi sai aka samu wani ana ce mishi adina sai ya shahara sosai shimfiɗa da zuwan manzon alamazawan ma sai aka kasa su kashi larabawan gidan isma'ila su ne al'arabu ne ta arzika sai ana ce masu al'adinani ta karanta tarihin larabawa su kuma larabawan da nan aka same su ana ce masu al'adinani yuna a nan Allah ya maka albarka a shi za ka gane abin da muke faɗi domin ɗan tabbaci ne ka ne ka ɗan ba ka ba yau da ake ne shi hmm? a sharafiya muka yi maka ko amma ba za ka rike ba saboda ka ɗan yi ɗan Allah ya maka albarka Allah ya sa ka hake ta alƙur'ani Allah ya sa ka yi sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai maka zama ka ta liman fiye da ni kuma ƴaƴan ku Allah ya sa su zanna wanda ma ba ta haihu ba Allah ya ba ta ilimi wanda ma ba ta aure ba ke ma muna miki addu'a in Allah ya so za ta haihu ba shi nan ba inda dai bukatar mu ne haƙi ba yi. suka ce wai sallah da ce wallahi ya yi wahala kuwa an gane ku duk wanda take nan ko ta aure ko ba ta aure ba fatan ta ta yi aure fatan ta ta samu ya'ya annabi ba na tsammanin akwai wanda za ka ce ya Allah kada ka bani ikon yin aure ajiya ko ajiya al'amarin ki na bani mamaki sai ka ce ana miki wahayin alheri to sai goyi na tana tafi da kayan alheri karawai ni da aka ce wata rana zai zo ai ya kamata in kullum in zo da shiri na eh, ya biya ka ne haka nan banko ko dan gobe ba bari ko ba amma ya ta fance ni a da ga wannan a yi tsaro a yi da Allah ya ma albarka da Allah na'am Allah ya saka mana